sakamakon ruwan sama da aka dinga tafka kamar da bakin kwarya ya haifar da ambaliyar ruwa a wasu anguwanni da ke cikin garin maiduguri wanda ya sa mutane da dama ficewa daga cikin gidajensu irin wannan ambaliya da ya ne a irin anguwannin london ciki da bolori da gwange police bara da blablingar nam da jajeri da maiduguri da kuma goy damgari da ma wasu anguwannin da ba su da kyakkyawan magudanar ruwa wannan ne da ya sa gwamnan jihar borno zaga wasu anguwanni daga cikin irin waɗannan dangane wa idanunsa irin yadda wannan ruwa ya barna wanda kuma masa alƙawarin cewa zai ƙoƙarin ganin cewa ya magance waɗannan matsala to koya mazauna waɗannan unguwanni ke ji ne game da wannan ambaliya ajamina eh na duka jira mu ya lalace cikin ruwa eh fa okay ruwan sama ne ko kuma dama yana ta la la la ruwan wannan ne ya cika ruwan sama da sai ya biya shiga duk muna cikin ruwa wallahi mutane anguwa har sun shiga suna taya mu kwarfe ruwa bai yau kwana nawa kenan wannan ambaliya yau a yau abinda tun har an fara ruwa babana Eh. so Muna so ya yi mana taimako ya jara mana inda muke zama. Tun da mune talakokin shi. Ko? Gidaje za su kai nawa ne a wannan yankin? A nan angon ba. In dai ka bi za ka zagaya wannan gida ya fi ashirin wallahi inda ruwa yake batawa. Hmm. Gashi na yanzu da ana gani ma za a ja gani gidan da duk ruwa ya bata. Hmm. Wani ma makwabtan mu har ba wajen da za su kwana ta je wajen iyayenta. Hmm. Yanzu kama ana kuke kwana tun da ruwa shiga gidajen. Ga gidajen wannan makwabtan makwabta na muke kwana wannan makwabta na wani har ita magashi kwanon ya abin amin amin shi ma wani magidanci da ke anguwar umarare ya ce sun kwashe fiye da shekaru biyar kenan suna fama da wannan ambaliya musamman ma lokutan damuna can ma ya kai shekara biyar ma yanayin ruwa din kuma muna samu muna tarewa sai kun sa wannan buhu da sake nan mun sa buhu manya manya wannan mu tare hanya dan ruwa na waje din yana shiga cikin gida to gashi kamar akwai magudanar ruwa a nan me yake sa ruwan yana shiga cikin gidan ku kuma na daya ba tudun ba a tonewa. mu ne muna hada kanmu mu sa yaran mu suna tonewa kuma wankin nan ba tudun zai iya ya toshe sai an cire shi kan ruwa ya tafi to na uku nan ba tudun ya yi kadan ba zurfi ko mutum ya shiga ba da ka duba kamar kwalboci wannan ya za ka yi kallumi a ciki wannan ka ture shi babu shi ka gani yanzu me kuke so gwamnati ta maku gwamnati abin muke so ya yi ya tone mana nan batun da ya fi wannan din ko kuma wannan din ya sa ma'aikata a cire datin da na ciki din sai kuma ruwan ya tafi abun mun ga da shi ne ba shekara daya ba ba shekara biyu ba tun da aka yi wannan abu muna gwadi ne muna kokari muna yi wannan yanzu kama an yi ruwan sama ya kuke ne da kai da ka da aka duk kuna cikin gida ai dama ba fita waje ai yaran kama ba saka yadda su shiga ba kaji mm. muna tare yaran mu gashi nan yanzu ma haka mu rike su ka gan su ba yauwa to haka ne amin ya rabbi na gode Allah ya rafa na kuma tambayi shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno Alhaji Nasiru Ali Surundi game da abin da suke yi kan irin wannan ambaliya da kasar kan aku ne sakamakon ruwan sama sai ce gwamnan jihar Borno ya kafa wani kwamiti da zai sake duba tsare-tsaren magudanar ruwan da kwamiti din da za su zo na su yi tsari yadda za a gina wannan ya zama an magance wani ba kowace shekara za dinga zuwa ana nema magance ambaliya ba yanzu kamar akwai abin da kuka masa alƙawari na magance wannan akwai wannan nan gaba eh akwai abin da muka faɗi bisa ga wannan din haki ne akan mu wanda za mu nuna mutane su gani kuma dama kukan da nake dan matsin in aka zo ruwan sama kowa yana fargaba ba iya barci da su biyu wannan abin da za mu zana kuma ita za ta magance wannan kuma insha Allah ban ma fargaba za samu nasara nan gaba ba za sake kukan wacce ruwa ba ta tafiya ko akwai ambaliya wannan wajajen ba Alhaji Nasiru Ali Surundi kenan shugaban hukumar hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da aka fi da suna Busefa ke bayani game da hanyoyin da za a bi na magance ambaliyar ruwa da ya raba jama'a da muhallin sa yanzu haka a birnin Maiduguri. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.